فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون يا كومتاني دك ابن دك ابوكو baku na كو ko matsayi دك ‘ya'ya دن jin kuma zai ƙare ya yanke ni'ima da dawwamammiya ita ce ni'imar gidan aljanna wadda Allah ya tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kuma ga Ubangijinsu kaɗai suke dogara a cikin al'amuransu.